Ah. adara il hawa illolin bin hawa mutum ya zaɓi abin da yake so yana da illa gaya alhawa lahu adararu eh hawa na da illoli alkafiratu al'ajilati anan illolin wal adilati da can lahira wallati tabna wa ala al insani wanda suke hana mutum at-talazzuz bi hawahu watun tunsihi suna mantar da shi ma kana kadata na amabihi duk daɗin da ka ji in hawa ne kana yana zuwa can in aka ɗanɗana masa ɗaya manta komai komai ka sani ya manta ya manta kala ali ibn abi talib radiyallahu anhu iyyakum wa tahkimu shahawati ala anfusikum ina gargaden ku da ainihin tahkimu shahawati biyan bukata wa kawunan ka hukuntar da sha'awa ma'ana ka biya wa kanka bukata aka bukata ranka abun da ranka tace tana so sai ka biya mata shi tahkimu shahawati ala anfusikum ku hukuntar da sha'awa akan ku zama sha'awa duk abin da kake sha'awa za ka aikata shi abin da ba ka so ba za ka yi ku daina haka hukuntar da sha'awa yanzu an ka ji sha'awan a tashi sai ka tashi in ka ji sha'awan ka zo sai ka zo to wannan ka gani ba ka da control a ranka sai abin da take so to dole ka samu control a ranka kana so ba ta so za ka yi shi فإن عاجلها fa inna ajilaha ma'ana na kusa kusan nan abun zargi ne a yanzu ka gani idan mutum ya bi ya hukuntar da sha'awa to ko zai zagu zai zama abun zargi wa ajila kuma wa kaimu amma ƙarshen hawa kuma bala'i ne sau ka yanzu a hawa masifa ce in an jima hawa masifa ce duk wanda ka ta hawa ka ta sha'awarsa a yanzu to kuwa zai ci zagi to kuma ƙarshen rayuwarsa kuma zai yi wahala kila na kusa-kusa ko na nesa amma musamman na nesa ajila su yanzu mutum ya biya bukatarsa ba ɗan lokaci wanda yake ba abin nan to ya wuce yanzu daɗi ya ƙare فإن لم ترها تنقاد بالتعذير إن الإرهابي إذا كبك إن لم ترى إذا بك جنت بإترانك تنا بيي تنقاد بالتعذير تنا بين درجتي دفل جتوا تو فسوفها تكمتتو إن شاء الله سوف saufa nan bari in gama kaza na yi kaza bari in gama kaza na yi kaza ita ma karama kafin nan kaga sai ka canza kaga ta tsaya tsayin daka sai an yi ce a to a bari mana sai karshe bitamil da buranta mata wal irgabi da kudaitarwa wato yadda take maka a wajen yadda za ta halaka ka za ta halaka ka da saufa saufa za ka je makaranta saufa za ka bar wannan abu saufa za ka wani abu hakka halaka ba ka bari ba to kai ma idan ta zo maka ta ce ga bukatanka ga da kai ma kai mata saufa ana yaƙan mutum da kayan da yake yaƙi yaƙi domin dole ka in ka kalli makamai don ba za ka ɗauki wancan yana yaƙin hawa da abin da yake yaƙi wannan na yaƙi to kowane wuri da makamin da ya kamata amfani da shi Za ka ranka ta tashi tana sha'awan kaza, ta matsa a kan kaza, to sauwafa ta, kamar yadda ta sauwafa ka. Idan kana cikin ɓarna za ta ce makan Allah da za ka tuba. In Allah da ruwan ya ɗauke, ba zan ƙara fashin makaranta ba. Wai ce baka ruwan zai ɗauke da kai, kila kai za ka ɗauke kafin ruwan. to idan haka da za ta zo ta sawafa ka huta ka ce a ka bari sati mai zuwa ka huta sati mai zuwa ka huta ka bi ta da sannu sannu kai ma ka rama abun da ta yi ma sai Allah ya ku gane kayan yaƙi ne wannan tsakaninka da ranka domin dole sai an nuna maka hanyar da zaka bi ka yaƙi ranka in ku ba ka fata ta jima in an bakka da ita dole a baka formula ita ta fi ka fasaha sau in Allah ya yarda yanzu kamar mutumin wannan ya ce ce da Allah don a ba zo ka zo ka kai ni abin nan zo mana ya zo ya ce ina ne ya ka kai jikin kina ce ba zan ba me shi ba za ka je kinkina ba ce bakin ciki zan yi akwai samari irina suna karatu ba dare ba rana suna ta yi ni in je in ga suna bakin cikin kallon su ni ba na cikin su kaga yanzu ransa suna ce masa in Allah da kai ma kafa kafa samu kaza kafa ka samu kaza zaka koma cikin su in Allah dan ka samu kaza kaga wannan yanzu saufa take dukan shi inda haka ne bi ta kanta yanzu yanzu ka gani ba don wannan shege mashin din da ba ni ma da san dinga zuwa cikin su ka dinga shiga cikin su ko da yau ka je ka nemo jibi ba ka je ka nemo ba in hayan ne sai ka san irin dubarar da zaka yi a ce shi ba zai zo kinkino ba ba ya san ganin yan kinkino za ka je ka tadda samari irina suna karatu da littattafai suna menene kullum suna nan suna zaune ni in je in sa ido na na bakin ciki sai daga nan ba zan yi ba mallan ka da yi mashin ko bai zo ba kaga wannan ai eh, kaga mutumin kirki ne sai dai hawa saufa ta buge shi to kai ma da za ta zo a neme ka yanzu kai ma eh, ya kamata ka samu mashin wa ka turo keke na sanda a cikin akwai wanda aka ba mugaye ba za ku faɗa min ba ko an ba ku jari akwai wanda aka ba shi jari ya sai da rake ya cinye kuɗi. ni ce ka ga alheri ne gare ka tunda kuɗin sun ƙare to zauna kai karatu to yunwa fa ma ce ɗaure cikinka nemi dutse ka ɗaura idan baka san yadda ke ɗaura ba akwai wani ka nan ya nuna mana ana ɗaura dutse a samu maganin yunwa da shi shi ya san bela belen da inda babu wannan belt din to ba za ka iya fare shi ba in yi wato amma an dai ka ɗaura wannan belt din to ko menene za ka kai lokaci kaza ana ɗaure shi kaza mu sauki ma ai kaga cikin mu ba wanda ya taɓa tambayan shi ni ma ban ce fito min da belt din ba shi nan zai mutu ni ban iya ba wani na ma bai iya ba ni wannan taune-taune ma ganin kokari na ake na kai lalace والارهابي ان ولا دب ذا اكي با صوفا وان الرغبه والرهبه اذا استمع او سكحدو على النفس ذلت لهما وانقادت يا عزاكم